Ayyu rahmatullahi alaihi babu sakhawatin nafs Babu da ke bayani akan ana son zuciyar mutum ta zama mai kyauta sakhawa kyauta shi yasa ake siffanta mutumin da ya zama mai kyauta sakhiyyu akan ce sakhawa ana cewa sakhaun duk masdari ne kyauta sakhawatun kyauta sakhiyyun mai kyauta sakhiyyun to nan sakhawatun nafs na farko ko dai ka kasance domin ai kyauta daga zuciya take duk wanda ka ga hannun shi a miƙe yake mai badawa ne shi to zuciyar shi ce take a buɗe zuciyar ce ke cewa a bada amma wanda ka ga ya maƙe to zuciyar ce take a maƙe to sakawa ta farko kenan Sakawa da ma'ana ta biyu ka zama mai ɗaukar abubuwa na damuwa ka rika shanya abubuwa na damuwa shi ma kyauta ne to shine nan malam al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi yi mana wannan takin yace babu sakhawatin nafsi babun da zai yi bayani a game da me ake ce ma kyautar rai mutum ya zama Allah ya sa ransa mai kyauta ne shi حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن عدلان عن القعقاء عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي ليس الغنى عن كثرة العرض باوي وداتا بشي تارن تركتي العرض تركتي لفظ العرض ينا زوا da ma'anar ta'i yana kuma zuwa da ma'ana abin da aka tattara na tarkaci ko kuɗi ne ko kaya da ana ce musu al'ard ana jam'in su a matsayin al'arab ya jam'i daidai da na al'irdu al'irdu mutunci al'arab mutunci mutunci da yawa sannan al'ird al'ard tarkace abubuwan da aka tara in na ce tarkace ba ina nufin abubuwan da ba su da amfani ba a abubuwan da ka tara ka tara a zaure ana ce musu tarkace malaman zauren mu suna ce musu tarkace duk tarkace ne domin a nuna maka duniya, ba wani abu ba ba wata ababa ce sai a ce hmm? kaga lafazin al'am ai faɗi kuma yana zuwa da ma'anar faɗi amma nan ba faɗi ake nufi ba laisal gina an kasratil arzi ba yawan ba wadata bace yawan tarkace a ce kana da gida kaza kana da shaguna kaza kai ne kana da kuɗi a banki kaza ba shi bane wadata walakin nal gina ginan nafsi abinda ake ce ma wadata to wadatar zuci ya zama ga ka kaɗan kake da shi amma kuma me ce ya zama kana mai gode ma Allah ka zama mai gode ma Allah kai kanka baka kuntata ma kanka ba sannan duk waɗanda suke tare da kai ka kuntata musu wannan ginan nafsi nan, kuma ne ake ce masa alqana'a shine ake ce masa ginan nafsi al bin harita. wannan da muka faɗa kakan larabawan madina ɗaya daga cikin kakannin larabawan madina a cikin wasiyarsa da ya ma ɗansa malik yana da ɗa malik shi kaɗai ya haifa Hmm. shi ke cewa wa khayrul ginal qana'atu wa sharrul faqri dhara'atu yace wa khayrul gina mafi wada mafi alkhairin wadata alqana'atu shine wadatar zuci wa sharrul faqri mafi sharrin talauci ad-dhara'atu shine ka zama rago duk wanda ya zama rago to shugaban talakawa ke ba ka yin wani abu na as da za a ce gashi mutum ya zama malalaci ya zama katalalle allura irin inci ɗaya nan wahalar ɗauka take masa yanzu wani ana yin nan wallahi ta ba ke wata biyu wanka ba saboda kiwuya bai san ruwa ya taɓa shi bai san ya sha wahala irin irin waɗannan mutanen ba su da nasibi a duniya wasannan ba su da nasibi a lahira lan ya fuza al-kaslan kai ka taba jin an ce mutum malalaci yayi ya ci nasar ba abin da zaka samu na wahala na daɗi ya zo maka shi mai sauki duk abin da na daɗi ne shi to yana da wahala shi ne mana mun gane to wannan hadisin kun ga yana bayani akan wadatar zuci kaga shine sahawatun nafsi da ليس الجنى عن كثرة الأرض لكن الجنى جنى النفس وأن حديث صحيح حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته ولا لشيء فعلته لما فعلته Anas radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito hadisi yace nayi ma annabi sama hidima shekaru goma akwai riwaya ta zo da saba'a sini malamai suka ce bata ci karo da wannan ba laraba suna da abin da na lissafi bakwai takwas tara goma goma kawai sai kawai sai su haɗe to tabbas zai shekaru goma ne domin tun da ya zo manzon sama ya zo madina ya hijira mamarsa ummu sulaimin radiyallahu ta'ala anha ta kama shi ta kai shi wajen annabi sama ta ce ta bashi shi ya rika masa hidima anas shi yasa ya fi shahara fiye da sauban sauban ma mai manzo Allah ta sama hidima ne amma bai kai anas sanuwa ba anas ya fi shahara to yace shekara goma yana ma Allah sama hidima ma qala li uffin qat manzo so bai taba ce min kash ba manzo so bai taba ce min kai haka ba ko ya mai tsaci ta afifi shine ka nuna damuwarka ko da fuska ana yi ana ta afifi da fuska ana ta afifi da baki to manzon sai bai taba nuna masa haka ba ma qala li shay'in lam af'alhu sannan annabi sallallahu bai taba faɗa min game da wani abin da ban yi ba ala kunta fa alta me yasa ba kai ba ba manzo Allah sama fa baya mishi faɗa bane abinda manzo sama baya manzo sama la yu'atibuhu ma ma'anar ita annabi baya masa itabi me itabi shine zargi zargi kaga ala kunta fa'altahu me yasa ba kai ba a'a idan da yi ba sai ce ka yi kaza ka aiki yaro bai dawo da wuri ba shi ce don can ya dawo shi ka ce masa me yasa ka daɗe a hanya wancan kuma sai ya ce masa da ya daɗe dawo sai ce in an aike da ka riƙa dawowa da wuri suna da bambanci ko ba su da bambanci to wannan ne al'amur bil ma'arufi. wallahi an munkari wancan kuma itabi ne me yasa baka dawo da wuri ba sai ya ce wasa na tsayaye sai ka yare ko kuma kawai ce maka ka ce me yasa baka dawo da rubuci haka nan kawai ko ya ce maka ba komai to shi ke na ya gama magana da ya gama da kai ba komai to sai me to amma in an aike ka wane ka rika dawowa da wuri kaga wannan al'amru bil ma'ruf kenan Kar ka tsaya wasa ka rika dawowa da wuri to shine manzon sama yake masa shi yasa al-imam ibn hajar a cikin fatul bari da yazo sharhin wannan hadisi shi yake cewa wannan hadisin daga cikin fiqhun da za a fitar da shi ana buƙatar masu tarbiyya su nisanci yawan itabi amma itabi ana yin sa a tarbiyya yana da tasirin domin akwai wasu wuraren da aka ɗauko manzon sama yana yakan masahabbansa itabi ya ce da ai kun yi kaza ko kuma me yasa ba ku kaza ba yana yi amma anas a matsayinsa na yaro to manzon ta sama bai taɓa ce masa haka ba sai dai ya ce masa yi kaza wala li shay'in fa'altuhu lima fa'altahu sannan manzon sama bai taɓa ce min dan me kai kaza ba sai dai ya ce ka daina kaza ka daina kaza kada ka yi kaza in an aike ka ka daina wasa a hanya ka daina tsayawa kar ka kula wasu ka tafi inda aka aike ka ka dawo da wuri kaga al'amru bil ma'ruf kenan shi ma wancan yaron sahabi muawiya ne magana a sallah ai manzo sallallahu lam yu'atibhu shi yasa shi ma sai ji dadi manzon Allah sama ce masa yi ai sallah ba a kaza ba a kaza ba a kaza bai ce masa me yasa kai magana a sallah ba to kaga mafi yawancin tarbiyyar mu itabi in muka tsaya da ni da ku da kowa na hannu aksaru tarbiyyati na itabu mafi yawancin tarbiyyar da muke itabi aksaruna mu'atibu nu'atibun nasa wala na'muruhum wala nanhahum so tari itabi muka fi to ana yin itabi inda ake buƙatar a yi shi shi ya sa ma shi al'ausu bin harisa a wasiyar da ya ma malik din nan ya ce wal itab qabla al ya ce ka fara ma ɗanka itabi sannan kafin ka masa iqabi itabi ka masa faɗa me yasa kai kaza to in ya ci gaba da yi to daga nan sai iqabi sai a lallata shi a a mishi bulala ko a taba jikinsa ana ana itabi amma ba a sanya yawa sai yasa Imam na Hajar yace ba a san a yawaita shi amma dai ba da za a ce ai tarbiya babu itabi ana ana itabi to kaga nan sakhawatun nafsi da muka fassara cewa ka zama mai shanya abubuwa na damuwa kage manzo sama Allah ya bashi wannan to ana son kuma wannan yana daga cikin abubuwan da suke kawo alhayatu sa'ida in kana da irin wannan ba za ka ga tashin hankali ba in kana da al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar sannan ka karanta ma kanka itabi ko a gida ƴaƴanka ko a ɗalibai ko a waye ka zama kafi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar fiye da itabi amma dole a matsayin mu na ma dabi'a sai mun yi itabin حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سحامة بن عبد الرحمن بن الأصم قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما أنس رضي الله تعالى عنه يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شي متني ميجن توسي رحيم ميجن توسي هو متصف بصفة الرحمة يا سيدة صفة رحمة توسي توسي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'ada ba wanda zai zo wajen manzo sama face sai manzo sama ya masa alƙawari in ka zo ka faɗi bukata manzo Allah ta sama baya iya ce maka babu sai ce to je ka insha Allah Allah kawo za a baka baya cewa babu eh, mai waka mai waka Hausa Allah ya sa ya daina wakan nan amma dai ya faɗa ya ce kusiyar bancin banza ko iya shi ba zai kyauta ba ko malar da ko ba na banza ba ne <laughs> ya ce ko siyar bancin banza ya ce kowa iya shi ba zai kyauta ba ko ba ba kila ba kuna saurara waka ba ku taɓa fahimtar me yake nufi ba ku ta dabburi. Eh, ko ta zawuki kai qur'ani ake mata dabburi. ya ce ko siyar bancin banza kowa iya shi ba zai kyauta ba ne waƙa ne a rediyo na ji shi ko si ko koti malam da ce to babu an ce wai kalmomin da aka kalmar da matan du mata a duniya baki ɗaya suka fi haddacewa larabawansu da hausawa da yarba da inyamurai da tura baki ɗaya ita ce babu mata ba kalmar da suka fi haddace ta ba su manta ta kama babu su kuma maza ba kalmar da suka tsana a duniya nan kamar ta sai ka fito ka shirya ila ka tsara karatu za ka yi kawai zai ce maka ai babu manja <laughs> gabaki ɗaya sai ya mantar da kai gabaki ɗaya kaga wannan babu ɗin to abuwa bal ilmi kullaha ha babu to ka abuwa bal ilimi kishin to kage manzalla da sama alƙawari yace wa anjaza lahu in kana indahu sannan manzo Allah sama sai ya cika masa in yana da wannan abu in ya maka alƙawari sai ya cika in dai yana da wannan abu wa uqimatis salatu rannan kawai sai za a tsaye da sallah an yi iqama Allahu akbar Allahu akbar وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه sai ga wani bakauye ya zo sai ya kama tufar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama rigarsa kaga wannan su wa ajab Faƙama سيتي إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى سيتي فقال min إنما ki ya siratu. يسيرة ce annabi kafin a tsaye da sallan wallahi bukata ta saura ya karama ba a gama cika mun ba ya rike ta rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa akhafu an ansaha kuma ina jin tsoron ka ummanta da wannan bukatar ta saboda haka zan faɗe ta kafin ai sallah kuma a biya min ita fa qama ma'ahu hatta faragha min hajati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayi tare da wannan mutumin ba kauyen nan har da ya gama biya masa bukatar sa kuma akbala fa salla daga duk ga ya asahu fa an tsayi misali kamar ya zo wajen sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi dama abin da ya kawo ni na samu masara na samu komai amma Allah kudin na ne babu kuma za a tsaye da sallah ya riƙe manzan Allah su sama ya riƙe rigan manzan Allah su salama manzan Allah su salama sai da ya biya masa bukata su sannan ya ce Allahu akbar kila ma ya ce istawu istaqimu wa atadilu amma shi kuma ya ce ai babu itidali a zuciyarsa babu itidali a cikin aljihunsa lam ya atadil jaybu fa kaifa ya atadilu khaffuhu hmm. mastawa jaybuhu fa kaifa yastawi khaffuhu so da haka yace la yaqdiru ala sala annabin ma ya tsaye da sallah sai a tsaya ka ai sallah sai an biya masa sa. to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da mutane kala kala kuma Allah subhanahu wataala ya turo masa mutane kala kala domin tarbiyyar da Allah subhanahu wataala ya masa din nan ta zama mun ganta a aikace Allah madaukakin sarki ya tarbiyyantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarbiyya wacce take ingantacciya saboda haka amma ina za mu ga tarbiyyar nan shi ya yi mu'amala da mutane shi yasa ba a gane ko kai waye shi kai mu'amala da mutane mutumin da ya koma gefe bai hudda da kowa na faɗa mana ran nan to ba za ka taɓa siffanta shi da wata ɗabi'a ba amma mutumin da ke zama da mutane biyu uku hudu biyar a ce kai shugaban ne ko kuma a tare da su kace kai abokin ne to nan ne ake gane ko kai waye yanzu mutumin da mutumin da bai yi aure ba za a gane zai iya rike mata zai iya hakuri da abubuwan mata da abu kaza ba za ba za a iya ganewa ba shi kai aure sannan za a gane amma ka koma gefe kace ke ya to wani babi na ilimi mai yawa ya bata a gare ka baka san shi ba in an zo ana wannan magana sai dai ka faɗi abin da ka gani a littafi a kuma littafi wani zubin ba gaskiya bane yanzu duk wannan labarin da mai wa'izi ya zo ya zuzzuba na waƙoƙinsa abin nan ya zazzagi mata in ka ce za ka ɗauka daga sai ba za ka auri kowace mata ɗaya ba wa alam bi annan nisa a samu mai tarake ce mata ga baki ɗan fi yan cace ne yan moɗi ne yace wa la na wa la yasbirna lil adali yace ba su da kunya ko ba su haƙuri in babu kaga wannan ya musu kudin goro ya musu kudin goro an ka dauki wannan baitin nasa kai aiki da shi to kage kai ba matar da zaka aura ke to mu'amala da mutane shi ke ita ce take tabbatar da kai waye kai mu'amala da wani kai mu'amala da wani kai mu'amala da wani to nan ne za a gane kai waye ya dabi'un ka ciki amma kai mu'amala da kowa ba zai gane kai wa zai gane kai ka koma gefe ba a gane ka ba wanda zai yi maka hukunci sai dai an tashi ba da labari sai a ce to shi mu'taziliyun ne eh an ce ba mu'tazili ba ana nufin na akida ba kila ka koma gefe ba ka hudda da kowa to dabi'a kake amma sauran dabi'u da za a iya gane dan adam da su to kai baka da ko daya hakuri ba za a iya gane kana da shi ba zuhudu ba za a iya gane kana da mu'amala gaskiya duk ba za a iya gane ba kai huda da mutane Allah shi taimake mu